نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wani littafi mai tarin albarka ya ƙwalibal il kaifa tahfaz kaifa taqra kaifa tafham na fadilatu sheikh abdulaziz ibn muhammad bin abdullahi sarhan wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira masu kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar tashar dan fulani a garin biyu jihar borno kusan muna daren daren talata kenan eh, daren talata daren 20 da daren 25 ga watar biyar watar jamadanin ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin da takwas ga watar sha biyu dizamba kenan miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun yi karatuttuka biyar a wannan littafi wannan shine karatu na shida kusan sati biyu ba mu samu karatun bukhari ba ko kuma mu ce ko sati biyu ko sati uku a ne suka yi ta ratsa tsakanin wayannan lokuta kuma muna amfani da wannan majalisi domin nuna godiya ga malumanmu da suka kawo mana ziyara daga garin gombe suka zo suka mana ziyarar kwana ɗaya a nan garin biyu ƙarƙashin jagorancin fadilatu sheikh musa adam mai hula allah tsare shi ƙara rayuwar shi albarka tare da tawagarsa su malam mustapha gambo su malam ahmad bcj da saura su malam murtala kaugama da sauran manyan malama da suke cikin wannan tawaga na mutum goma sha biyar sun zo sun yi lacca mai taken shawarwari ga ɗalibai wanda kowa shagari suka yi lacca a nan na mata wanda mun fa'idantu da wannan ziyarar da suka kawo mana sun yi wa ɗaliban ilimi lura da tsayuwa kan sunna Allah kuma ya tabbatar da mu a kan sunna hakanan muna mika godiya ga dr abdulrahman musa yakubu wanda sarreji ne na jami'ar madina wanda ya kan ba da lokacinsa wata ɗaya wata biyu ya riga kawo ziyara a wannan gari yana gudanar da darussa daban-daban wa ɗaliban ilimi wanda yanzu ma haka yana nan hakanan muna gabatar da addu'a da godiya ga shi dr ningere da shi ya bude kofar wannan alkhairi wanda ta dalilin haka muka samu zuwan su dr abdurrahman wayanda mutane ne duk kudinka baka yi taka kawo su ba sai dai kana da haiba da mutunci a wurinsu sannan kuma muna addu'a ga mai martaba sarkin biyu wanda ya tarbi baki malaman da suka zo hannu biyu ya musu godiya kuma ya karrama su muna rogon allah allah ta yi lafiya ya gama lafiya sauran ku ɗalibai kuma da kuwa ba da lokacin ku ake karatu tare allah ya sa karatun ta yi muku albarka kuma allah albarkace ku gaba ɗaya mun karatuka biyar yadda na faɗa yau insha Allah ta'ala shine karatu na shida karatu na biyar mun yi karatu ne daga shafi na sha uku cikin abubuwan da yake taimakawa ɗalibin ilimi ya samu ilimi mun kawo na takwas shine tattaunawa tare da sa'anninka a karatu sannan har yanzu tattaunawa a sa'anninka na karatu yana da faɗin ma'ana yadda za ka girmama malaminka hakanan sa'anninka da kuke karatu za ka yi rike girmama su yadda za ka ga ah, ibn al-qayyim al-jauzi tare da al-imam ibn kathir sun yi karatu lokaci ɗaya a gaban shekul islam ibn taimiyya amma duk da aka zaga suna mutunta juna da martaba juna musamman idan ka karanta yabo da shi ibn kathir yake wa ibn al a cikin albidaya wa nihaya mun tattauna al'amari na tara da yake taimaka ɗalibin ilimi tartibul aukat ya jera lokutansa ya yi timetable yana da lokaci na research kaza karanta kaza bita kaza ka tsatsara lokutanka ga lokacin hutawa ga lokacin abinci ga lokacin karatu to yau ina jin za mu tashi shafi na ashirin da hudu in ba wai tsalle na yi ba inda ya rubuta al'amurul ashir haka ne daidai kuwa yawa shafi na sha hudu ba al'amru ashir abuna yawa al'amru ashir al'amari na goma cikin al'amuran da suke taimakawa ɗalibin ilimi ya samu nagartaccen ilimi a manta wannan ne na goma mun kirga tara a baya na farko addu'a na biyu ikhlasi na uku nisantar sabo na hudu karanta tarihin malamai na biyar karanta littattafai da suke bayani a akan ladubban neman ilimi na shida zama tare da ƙwararru da masu fahimta na bakwai yaƙi da zuciya da rashin ɗebe tsammani na takwas nazari tare da sa'anninka na tara tsara lokaci to na goma الأمر العاشر تكرار ما حصلت من العلم سواء كان محفوظا أو مفهوما أو مقروءا wannan gabar yana da kyau kwarai da gaske ga ɗalibin ilimi takrar maimaita ma hassalta min ilimi duk abinda ka samu na ilimi ka zauna ka riga maimaitawa in ƙur'ani ka ɗauka aya biyar aya goma kana ganin almajiri a tsangaya me yasa hajjarsa yake da nagarta allon nan zai iya karanta shi sau saba'in sau ɗari zai iya karanta shi sau adadin carbi kaza ka maimaita takrar ka maimaita ma hasalta min ilmi abinda ka samu na ilimi sawa'an duk ɗaya ne kana mahfuzan haddacewa ko da ka haddace a lokacin to wala ka riga maimaita shi au mafhuman ko kuma ka fahimce shi au maqru'an ko ka karanta shi maimaitawa wa zalika wa nan li'anna takrara shay don maimaita abu yaziduhu rusukhan fi dhihn yana ƙara masa tabbatuwa a cikin kwakwalwa akwai littafi da aka sa masa ma suna a takrar a khartoum na saye shi a sudan na manta wanda ya wallafa ya kawo mecece a takrar nau'i nawa ne takrar suke kuma ga a takrar a cikin alkur'ani irin alif lamin sau nawa aka faɗa cikin ƙur'ani kaje kaje an ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr خير من يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين كشجاع آه سورة المرسلات يتميم يتويل يوم إذن المكذبين كجي سورة الرحمن يتميم يتفى بأي آلاء ربكما تكذبا كجي سورة الذاريات يتميم يتولى قد يسرنا القرآن للذكر fahal min mudakir ya yi bayani mecece sirrin maimai din to takrar yana da muhimmanci kwarai da gaske a ilimi don yanzu an gaya maka abu sai ka faɗa sau ɗaya sai ka rike to an barka jima za ka manta in ba ka so ka manta ka rika mai maimaita shi a zuciyarka to yana taimaka ɗalibin ilimi wannan shi yasa da yaro karami za a aike shi a ce sai magi da kafi zabuwa da kalwa in yana da yawan mantuwa mamar sai da ka ga maimaitawa sai da cewa eh, magi da kafi zabuwa da kalwa magi da kafi zabuwa da kalwa to har yaje sai so ya dawo bai manta saboda haka takrayi yana da muhimmanci shi yasa da yawa zaka in kana haddan qur'ani kana hadda yana zubewa za ka ji ka rike dab za ka hada ya zube ko kafin ka hada ka yi kwami ka zo ka ba sai ka zo ka ya zube to ba a samu a takrar ne takrar yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa za har sahih bukhari nan in kana kan tarihin malama akwai wanda sau 70 ya sauke bukhari akwai wanda sau kaza sau kaza ya ƙulu ba'adu ulama'i ulumul qur'anil karim wasu daga manya-manya malaman ulumul qur'an suka ce wani daga cikinsu ya ce man hafiza bi sur'a nasiya bi sur'a wanda ya hadda a gaggauce zai zube a gaggauce ko yana ga ahto wannan sai na maimaita na yi sa uku na rike barin kara wani to zai tafi ba yana zubewa wanda ya haddace da wuri da sauri ya wuce zai manta da sauri yana ji yana gani yana gadara yana da izo talatin rana ɗaya sai gaba ashirin don hafiza bi sur'a ne shi ya sa sai bi sur'a wa man khatama fi khamsin lam yansa wanda ya cike a kwana biyar ba zai manta ba yani yana nufin man karrara izzahu wanda yake maimaita abin da ya haddace lil qur'ani al qur'ani al karim mai girma fi kulli khamsati ayyami a kowane kwana biyar marratan sau daya fal ghalib anna imzahu galibi haddarsa yakunu rasikhan yana zantuwa tabbatacce mustaqira ya tabbata fi zihni a haddarsa a kwakwalwar shi sai kar karka ga wani hafizi ka ce a ah, kaza baya muraja wannan duk magana ne kana da haddanka na qur'ani alal aqalli kowane kwana biyar kana sauka wannan ka koma littafin ɗariku eh, eh, abin littafin hudwatin ila sa'ada sai da malai maka timetable yadda za ka yi hadda da yadda za ka riga tilawar izo 60 ɗinka maimaitawa yana da muhimmanci kwarai da gaske faizar safarta ma'alumatan in ka samu fa'idar wata ilimi faizar safatta in ka samu fa'idar ma'alumatan wata ilimi fa ina lallai lalle maimaita ta wartar da ha har yanzu maimaitawar wal ikhbaru biha ko ka riga ba da labari da ita ko kana wa'azi da ita ko kana sallah da ita min asbabi rusukhiha yana daga cikin sabubban tabbatuwarta wa baqa'iha da wanzuwarta yanzu kowane littafin duk littafi kana karanta a wajen malami ko kana karanta da shafi zama a kwakwalwarsa wa mimma sunu daga abin da yake da kyau zikrahu mu ambace shi fi hadal maqam a wannan wurin ma a anin nabi sallallahu alaihi wasallam bayanin da ya zo daga annabi annahu qal yace idza qama sa'ibul qur'an idan makarancin alqur'ani ya tsaya ya miƙe ya tsaya Faƙara a من الليل sai karanta shi cikin dare wannan har da rana zakarahu to zai rika tana sha koda yaushe ma'ana zakarawa nan kishiyar ba zai manta shi ba ma'ana abin zai zanto ya tabbata a kansa shi yasa mai alkur'ani ai hakan gyaran alkur'ani ba shi da damuwa kana iya cin riba biyu a lokaci ɗaya sai ka yi kiyamun laili da shi lokaci ne mafi albarka kuma a sallah domin karanta ƙur'ani a sallah ya fi daɗi shi yasa ba ka jin karatun malam ja'far ne a tahajjud ne kaga in ka ka gaji ma in ka so ka zauna kai sallar a zaune to duk wanda yake da ƙur'ani annabi ya ce yake tsayuwar dare da shi yana karanta shi da daddare ya yi tsayuwar dare da shi ba zai manta ba wa in lam ya bihi in baya kiyamu laili da shi fa na siyahu sai ya manta dubi sahihu muslim dubi sun sanatu sahiha <coughs> wa warada ya zo annabi na umar lalle abdullahi dan umar makasa bid asinin ya zo na shekaru masu yawa fi a wannan kalma ta takrar maimaita karatu abu ne muhimmi kuma shine ciwo da galibi yau mahaddatan qur'ani suke yake damunsu mazansu da matansu rashin yin takrar ah, abu ishaq ash-shairazi abu ishaq ash-shairazi in ya ɗauki karatu ko baiti ko hadisi ko wani abu sai ya maimaita sau ɗari haka yake yadda imamul kayya al-hirazi da ha'un sai ko duk abin da ya karanta sai ya maimaita sau saba'in sai ya maimaita sau saba'in yake cewa ƙillata takrar sababu sur'atin nisiyan ƙarancin maimaitawa sababi ne na saurin mantuwa da saurin zubewa ibn al-jawzi ibn al rahimahullahu ta'ala yake al-hasan ibn abi bakar an-naisaburi alhassan ibn abubakar mai saburi yana ba da labari wani faƙihi malamin fiƙihu ya ɗauki wani kalma na ilimi sai yake ta maimaita shi a tsakar gida sai wata tsohuwa a gidan ko kakarsa ce wata tsohuwa sai ta ce menene na maimaitawan ni ka faɗa sau ɗaya sau biyu kawai sai na rike sai ce karanto sai ta karanto shikenan sai bayan wasu kwanaki sai ya zo ya ce kaka ya kira tsohuwar ya ce abin ke ce min kin rike jiya din gwada min in ji sai ta ce na manta sai ya ce da ita to kin gani ban manta ba don ni na yi mai na yi a takrar na yi ta maimaitawa ke gwada baki maimaita ba kin ga ya zube miki a shi yasa yake to ana ukarriru addal hifz li Allah yusibani ma asabaki yi ta maimaitawa ne don kada abin da ya same ki na mantuwar ni ma ya same ni wannan bayanin domin littafin alhastu ala talabil ilmi alhastu ala talabil ilmi zaka samu a shafi na 36 domin wato ila as-sa'ada shafi na 128 kaga wannan ya nuna mana lalle maimaita ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske ko a karatu ne na zamani an baka wani definition sai ka haddace shi an gane ko an baka za ka haddace shi in ka haddace ko ka riga kwami kana maimaita shi lalle maimai din nan hanya ce ta tabbatuwar ilimi hanya ce ta tabbatuwar ilimi da ɗaure shi wuri ɗaya yadda ba zai zube ba wannan sai nuna maka akwai bi sannu-sannu kenan wannan kenan a shi yasa akwai abinda malamai suke faɗa har yanzu kamar Dr. abdulmasin al-qasim ya ce la ta khudul ilma jumlatan fa inna man rama akhdahu jumlatan zahaba anhu jumla ka yi gadara da kwakwalwarka ka ci a jumlace a lokaci ɗaya za ka ɗebo da yawa ba mai mai yadda ka ɗebo da yawa haka za ka zubar da yawa yadda ka ɗebo gaba ɗaya haka za ka zubar gaba ɗaya <coughs> shi ya ibn hajar wajen wallafa fatihul bari shekara 25 yana yi ibn hazm zahir wajen wallafa littafin sa mudawatun nufus yace an faktu fi zalika aktara umri yawancin rayuwana na gama ina rubuta wannan littafin ko kuma wata littafin shafi 80 ne don haka lalle ɗalibin ilimi in yana son ilimi ya zauna masa to ya rika maimaita in abun hadda ne yake sai haddace baki ya rika maimaitawa in wani fatawa ne kawai da yare zai sai ya rika bijiro da shi a kwakwalwarsa ko da yarensa yana maimaita wannan abu lalle maimai din nan yana tabbatar da hadda cikin kwakwalwa don haka ɗalibin ilimi a kowane ɓangare ilimin addini ilimin zamani in yana son ya tabbatu a ilimi to maimai kana son yadda kake jin manyan malamai suke ambatan littattafai da sunayen malama da wasu fatawoyi to sai a yi ta maimai ne ko lamba zai rike na wani hadisi ba wai charm ɗaya ba kawai zai riga faɗan lamba ɗin a ƙwaƙwalwarsa yana faɗa da har ya rike shi charm al'amrul hadi ashar nashrul ilmi al'amari na sha ɗaya wanda yake taimaka ɗalibi ilimi yada ilimin da zaran ka zama ɗalibi kuma ka zanto malami haka ake so shi yasa za ga galibi idan ɗalibi yana karanta education ya bar sanawiya a baya sai ga akwai teaching practice ana hora shi shi yasa ka'ida in kana son ilimi ya zauna maka biology ne chemistry ne qur'ani ne hadisi ne fiqh ne kana koyan kai ma me kana koyar da shi kana yada shi kamar kaya ne ai kai dan kasuwa kana saya ko kana me kana sayar da shi to yana so ilimi ya tabbata haka ake shi yasa za ga makarantar da aka kware idan malamai za su shiga bitin sai a ɗebo ɗaliban ajin sama su karantar da ɗaliban ajin ƙasa wannan yana taimaka kwarai da gaske shi yasa Allah yake bawa annabi wannan a aikace in malaka jibril ya kama masa wasu ayoyi sai annabi ya karantar da sahabbai ta yi wasu kwanaki a lokacin da ba su da kwana arba'in sai a sauko da wata kage shi annabi wajen Allah ɗalibi ne ga al'ummarsa kuma malami ne wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske shawara dai kawai lokacin da za ka karantar kuma sai ka taƙaita a kan ilimin da aka baka bisa yaƙini karkacin kaza ina ganin haka ne kawai ka fassara sai ka yi tambaya wannan zai taimaka maka kwarai da gaske kana karatu kana karantarwa yanzu malam jafar ba haka har ya gama rayuwar ba yana karantarwa kuma yana karatu karatu baya kai wani matsayi a ce an tsaya shi ilimi yana ƙaruwa fa ana daɗa faɗaɗa shi ne ya zaga sun manyan malaman musu dr sani su wane ne research da suke yi kuma har ya sake fin na to haka lamarin yake tafiya a ah, yanzu ko da malami ne don ka san eh, a nizamiya don ka san kullum ilimi ne yake karuwa ai ba wai daga ya tashi zai zan professor ba sai kaga ya ratsa kaza ya ratsa kaza ya ratsa kaza ya ratsa kaza har ya je wannan matsayi na profesa to haka abubuwan yake don haka yada ilimi yana taimakawa kawai illar yada ilimi din ɗaya ne wani lokaci wani da zaren ya fara yada ilimin yana da islamiyyarsa kawai sai ya ji shi ya zama gangara ba zai sake zuwa karatu ba don ana cewa akara makalla ana cewa ya shek wannan kullum muna faɗa da nanatawa yanzu ka je wajen dr sani majalisin sa gingima gingima malaman da za a gani a wannan majalisin da taba kowanne masifa ne a bangaren ilimi za suna a jirge a zaune suna ta kwankwadar ilimin irin su dr rabi'u rijiyar lemu irin su eh, alkazin botoro eh, da sauransu kaga wani ma yana gaya maka littattafan kamar shi ya rubuta su yadda kake yarenka ga su malamai masu albarka ga su dr disina dr disina har yanzu baya tafsirin ramadan don yi dindimin tafsiransu Eh, abinan eh, dr sani wanda wani da za a raba ilimin dr disina ɗari be ba shi da ɗaya in ba ba su tafsiri ya yi ba kuma yana hushi <laughs> saboda haka ko da wajen yada ilimin karka ji kuma kai yanzu ba ka bukatar ilimin Eh, kana koyarwa kana karantowa kuma ya zanto karantowarka ya fi koyarwanka yawa sai ga an buɗe majalisi sai kai wata ba ga wani ɗalibi ba ya kai ba maganin ka to malam ya gwamu sun matsa in sa musu darasi to shi sai ya sa darasi a lokacin da shi zai yi darasin wannan ba ƙaramin asara ba ko ɗan kasuwa ne yana lissafin ribarsa da abin da yake kashewa in kullum ribar dubu ɗaya yake ci kuma yace shi ke fadin dubu biyu zai yi ai zai ci ne uwar kuɗi ko banki ne ka je mana in kaga banki da ake shiga ciki a karbi kuɗi sai su yi tsari wajen karɓan kuɗi sai a ajiye mutum biyu uku wannan in ka kawo shi ma deposit ne wannan deposit ne wannan deposit ne mai ba da kuɗi kuma sai a ɗauki ma'aikaci ɗaya ma'aikaci ɗaya ma sai a ɗauki mace mace ma sai a duba wacce tana nan kamar william timtim baburanci william timtim hawaii ne ko to a hankali za ta riga yin abu ko ba gaba kafin a raba wa mutane dubu ɗari an ajiye miliyan hamsin kaga sun fifita abin da zai shigo a ka abin da za a bayar za ka yi kaje banki cire kuɗi sai a ce ba network amma in ka kai ajiya za a ce ba network ka koma da shi <laughs> a ce ba network ba wani lokaci ma da gangan za a jirgita ba network ba ne kawai sai a ce ba network kawai suna zuwa tara kuɗi in banki an ta karfe biyu ko uku ake rufe in ka je ba za maka alfarma ba an kulle in ka zo cire kuɗi ne amma in ka kawo ne in kai waya yaya ku rufe banki na, eh amma deposit ko <laughs> withdraw in ka ce a kawa za ka yi sai a ce ka zo za a buɗe maka ta baya ka shigo da kuɗi a gana musgo, go a riga irgawa dan kasuwa da ya kira mai nama suna ciniki sai sama ya zo zai ci gaba da cinikin naman ko zai bar mai nama zai bar mai nama ya sayar da kaya to wannan wayan ne ɗalibin ilimi shi bai gane ba karatun da ɗan kasuwa ya gane ma'aikacin banki ya gane amma ɗalibin ilimi bai gane ai daidai lokacin da kake zaga karantar kalubale babba ne ya same ka yawa kalubale babba ne ya same ka a ƙa'ida fi in za ka karantar da darasi za ka yi research ɗin abin da za ka karantar sa'annan ko ka zauna ka ce to ni ake karantar da ni wannan darasin in malami ya karantar da ni wannan darasin a gani na me zan iya tambaya yana daga cikin research ga laccan da zan yi kuma a lecture din zan amsa tambayoyi to me yiwa ba za mun tambaya kaza kaza kaza kaza kaza a kai duk sai ka nemi amsojin su ka shirya haka ake lamarin shi yasa ɗalibin ilimi abinda zai sa ilimin ka yi albarka ya zauna ka yada ilimin amma wajen yadawan karka shagaltu da ɗaukar ilimi ba yanzu wani ya yarda zai karantar daga safe har magariba amma ba shi da juriyar ya je majalisun awa ɗaya ya karatu shi yasa sai ka ga ɗaliban yanzu kuma baka sani ba duk ɗalibin da zai zo majalisunka yana zuwa majalisai da yawa zai ibi naka zai ibi na malam wani malam wani shi kenan daga baya sai zai zama malami sai sai ka ɗalibi kana kunyar maka karanta kuma kana ga ɗalibai ilimi yanzu suna zama tsakaninsu da Allah su saurari da Sani. saboda haka mu bar ganin wai don muna zama mu karanta da ku wayo kuke mana gaskiyar magana saboda haka babban alhaki ne akan ɗalibi ilimi yanzu za ga yaro niga ne amma wayoyinsa yana cike da manyan karatun malamai sai ka zo ka yi wani fatawa a garin ku. shi kenan sai maka ganin gani sai ka ce yare na ka kai kuma kai ne ba ka karatu saboda haka dole ne ga ɗalibin ilimi abinda zai sa ilimin ya albarka ya karantar sannan kuma karya ga gafala shi ma ya nemi ilimi mala ce nashru ma ta ka yada abin da ka ji wa ma karata da abin da ka karanta ku ji zancen wa ma fahimta da abin da ka fahimta duk abin da za ka karantar ka ci da sharuɗan nan uku na farko sami'ta an koyar da shi kame ka ji ba ji kadai ba wa ma karata kuma ka iya karantawa ko bayan ka iya karanta ka gane wa ma fahimta da abin da ka fahimta kar ba ka gane kan hadisi ba a jujjuye ka karanta ko ka zo karanta da shi a jujjuye ka ji ka karanta ko ka fahimta wannan shi da ka'ida sanin wajen karantarwan ba wajen a ce maka malam ba bi qasdi taqarrubi ila Allah ta'ala da niyyar ka samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki kana son ka samu ladan ba da wannan ilimi. tabbas matasa da suke karatu a majalisar ilimi daban-daban wallahi suna da gudumawa mai yawa da suke takawa yanzu ƙananan islamiyoyi a garin nan kaɗai in za a irga maka sun fi ɗari kuma wayannan ustazan da suke ratsa majalisai suke karatu su suka riƙe ta ka ba ƙaramin albarka ba ne don wani a cikinku makarantar da yake koyarwa ɗalibai sun kai ɗari biyar sun kai dubu ɗaya wani wuri ka langa-langa an buga ana koyarwa wani firamare da yamma wani kaza wani ba ƙaramin albarka ba ne kun tare abubuwa da domin waɗannan ɗaliban da kuke karantar da su su ne zai sa nan gaba kuma a sake samun matasan malamai haziƙai ahli sunna saboda haka yaɗa ilimi yana da muhimmanci shi yasa ko da saba annabi idan mutum ya zo ya musulunta aka ba shi ilimin sai annabi ya ce ka koma garin ku ka je ka koyar jami'atul islamiyya a madina idan ta karantar da ɗalibai ana yaye ta koran su ake su tafi a kasar mu ba tsaro to ai ku za ku zo karantar a samu tsaron ba kaza ba kaza jami'atul islamiyya tana haushin ta baka ilimi ka ci sake ci gaba da zama a saudiya don ana samu wasu ya dan saba da fatoci yana gamawa sai samu wani takari ya bude masa shago takari ko kaza ko kaza ka dubi da su malam jabar suka zuka ba zo sun bulbule ta a najeriya ba dubi dr sani rijiyar lemu da ya zuka ya zuka ya zuka ya tatil ba yanzu gashi nan sai wasawa yake a kasar ba tafsiri ne hadisi ne gashi da ka dubi su dr mansur sokoto duk rijan jami'atul islamiyya domin su dr mansur yalwa ga dr abdurrahman shi har ma biyu ya kawo saboda haka dama su su da tsarin kuma duk wanda ya karatu a can tarbiyyar da ake bashi kawai ya zai yada ba wani suna zai tsaya ya nema ba kawai zai yada akwai shan suleiman wane ne wanda kwanaki ba haka kashe tsakanin gombe da kuma ko ina Allah jikansa da rahama shi ma akan da'awar ya rasu domin su albani zari akan da'awar suka rasu domin su malam ja'far akan da'awar suka rasu daukan ilimi da bayar da shi Kasa ana samu wani sai ce ya iya ya karanta sai ya zo ya zauna ba zai yi wa'azi ba in yayi wa in ayi wa'azin ko sai ya ƙarya ya ƙaryata ya ce wa utinal ilm shi bai ya karantar ba ko bai bar masu karantar ba su karantar ba to kaga lalle lalle yaɗa ilimi yana da albarka alhamdulillah za ga mata suna zuwa islamiyya ko sai ga ita ma mai tana da islamiyya a gidanta da safi ta je islamiyya da yamma ta karanta haka ake so akwai lokacin da muke sudan akwai manyan malamanmu a najeriya suka kai ziyara suka yi mana wani lacca a wata hall a ifirkiya jami'ar ta ifirkiya akwai bin usman allah ƙara yi wasu albarka akwai daurawa akwai dr tukur almana taken laccar ɗaya daga cikinsu falaula na fara min kulle firkatin ɗa'ifata minhum le tafaqahu fi dini wal yunziru qaumahum idza uli ilayhi to alaka ja duk hankalin ɗaliban ilimi lokacin akwai matsaloli na tsaro musamman a yankinmu nan na boko haram wuraren 2012-2013 duk wanda ya kammala karatun safa ya dawo ƙasarsa ya yada ilimi don Allah ce eh, don menene a kowane tawaga yau mu ce a kowace jiha wasu su fito ne tafakkahu fi dini su je su nemi ilimin addini in sun samu ilimin addini ba a saudiya ko sudan za su makale ba wa liyunziru qaumahum izara raja'u ilayhi in sun koma kasashensu kuma sai su gargadi mutane su karantar da su yana yi wa jami'atul islamiyya daɗi kwarai da gaske su ga wanda ya karatu a wurin su ya zo ya tara majalisi yana tafsiri yana kaza shi yasa sau nawa ne zaka dr sani yana tafsiri za a kira shi abuna daga saudiya ga dr abuna indimi shi ma ba abdallah alhaji kage shi ba ana karatu majalisin za a kira yana yi musu daɗi ba hasada za su yi da ɗaliban ba daɗi suke je abin ya ci gaba shi ya sa ɗalibinka ne yana karantarwa ta yi albarka sai ka ƙara sa masa albarka sai ka sake farkar da shi shi ma ya dage wajen neman ilimi in ba haka ba da zaran ka fara kake kai malami ne wala shekara ɗaya shekara biyu ɗaliban naka za su gama iliminka sai ka ce ka yi faɗa da ajin nan ba za ka sake shiga ba har shekara ɗaya ashe an je inda ka tsaya <laughs> ko ba ga an je inda ka tsaya ai duk kauracewa da zaka yi wa ɗaliban ka kare wuce kwana uku kai ma kana cikin dai bai dace ka kauracewa mutum saboda kwana uku ba in sun ba da hakuri kasa da kwana uku sai ka dawo ba su ba da hakuri ba wannan ko shekara ta wani ya rage musu sun yi laifi amma wanda ga abun ma bai saka kara ya karya ba sai ba zai sake shiga ba karshen ta a masa fatawa ne ya fi karfin shi <laughs> an gane ko saboda aka yada ilimi yana da albarka kwarai da gaske yana da albarka kwarai da gaske sai mala ya ce waliza don haka bi qasdi tathbit ilmi za ka yada ilimin da niyya uku na farko a taqarrubu ila Allah ta'ala neman kusanci wajen Allah na biyu thumma bi qasdi tathbit ilmi sanan da niyyar ka tabbatar da ilimi ilimin naka ya zauna wa naf'in nas da amfanar da mutane duk lokacin da ka karanta littafi a gaban malami to dama karatu yana son tsari uku na farko ka karanta na biyu ka yi muraja'a na uku ka koyar to shi ke ka zama hazike a abu ka karanta ka maimaita ka yi muraja'a ka koyar ilimin ya gama zama insha Allah shi ya sa littafin da kake koyon karatu da shi karka yarda ka rabu da shi dan amana ne don duk abin da baka gane ba kana rubuta a jiki karka taba yarda shi ya ɗalibi in iya san sirrin littafi littafi da ka koya a gaban malami kai rubuce rubucenka da za a baka dozin ɗaya ku canza da shi karka yarda in ka yarda ka ƙwaro wani littafin ma fa ko da baka yi rubutu ba amma da shi aka yi karatun to duk lokacin da kana karanta in ka zo kan wannan gabar sai tunanin abu ya zo maka don lokacin da malami yake karantarwa kana kallon <laughs> daidai wurin to balantana ce ka rubuta kalman ka ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku a wurin kuma daɗinsa ko ƴaƴanka suka tashi a baya za su yi karatu za su yi ganin wannan rubutun akwai lokacin da na yi high islam a maiduguri na gama a 98 mun yi da mahaifina lokaci daya amma shi yana gabana da shekara daya yana form 2 ina 1 <laughs> to duk takardar da ya yi in ni na zo ba zai saya min ba sai ya bani na shi kuma sai alkawari ne na hau ne sarraf ne mai ne duk abu na yake koyarwa in bai gane fassara ba yana rubuta jiki to in na zo kawai sai samu sauki akwai wani kira'atu rashida wanda shi yana da ilimin biology akwai abin da ya shafi haikalul abumi, kashi da rai gaba daya akwai hukumatul jisun akwai kaza akwai kaza kayan cikin mutum sunayensu kaza wanda ya koyar da mu wannan yayan kamal yakubu wani mawaƙin nan da ya yi suna kwanan shekarun baya da yaren da su da yake waka ko yawwa kamal yakubu yayansa ne koyar da mu wannan darasi in ka gani da yayan kamar kara daya ka tsaga ya koyar da mu wannan kuma a wuraren 97 to ilimi irin na biology kaza larancinsu yana da tsauri amma na samu sauki duk abin da zai mun wuya ya rubuta to kaga wannan yana da muhimmanci na ɗaya naka ya zauna na biyu ko yaran ka sun tafi ba za su wahala ba shi yasa ake so duk lokacin da ake karatu kana da abin rubutu ko da kalma aka faɗa kai ka sani ko da aka faɗa ka rike ka rubuta don akwai mantuwa ko ko ko ka rike amma kana ga wannan kalmar ba zai iya wahalar da na in ya zo rubuta ka aje mishi yana da muhimmanci kwarai da gaske shi ya sa mala ya ce ka yaɗa ilimi wani za don tula tulahizu za ka lura annaka idza samita fa'ida in ka ji wata fa'ida ta ilimi ثم أخبرت بها زيدا با زيد العباري أو أمرا كو أمر أو أهل بيتك كو متاني جيرانك ومن تيبو دواء إنك يسو فإن في ذلك منافع كثيرة ذاك سامو أمفاني ديوا يزدى كاكرنت وتكسا yanzu wani lokaci za ka yi mun zo karatu muna iya maimaita wata kissa sau biyar sau kaza duk lokacin da ka maimaita yana da zama a gwagwalwarka duk lokacin da ka san wani abu sai ka gaya wa zaidu ko ka gaya wa amru ko ka gaya wa iyalan gidanka ko ka gaya wa abokanka to abin za ka ga zai baka fa'idoji da yawa amma ga uku daga ciki na farko na shirul ilimi, ka yada ilimi domin ka ga ka yada ilimin wanda bai sani ba ka gaya mishi inda hali ma in ɗalibin ilimi ne ta yi photosas a cire mu sai ka cire mi ya je ya karu sai na biyu ittisa'u da'iratan naf'i ittisa'u da'iratan naf'i faɗaɗuwar da'irar amfani kai kaɗai ka samu amfanin sai ka gaya wasu kaga amfani ya yi faɗi kai ɗaya ka sani ka gaya mutum goma a cikinsu mutum goma kowanne ko ya gaya mutum biyar biyar ka ga gaya wa mutum goma da kai ko zama sha ɗaya kowa ya gaya biyar biyar ka ga wani hamsin sittin da shida aka ilimi yake yaduwa wallahi sai abin ya kai wata duniyar da baka sani ba kuma kana da ladansa gwargwadon mai yaduwar shi shi yasa in kai nazarin ilimi kar yi rowar shi shi yasa ka ce babu ilimi babu mai yin sadaka kamar malami duk malami a duniya ko na addini ko na zamani shi burinsa in ya koyi abu ko a aji ko a ina ɗalibansa su ne su sani amma ban da wannan wani da za ka yi ka koyi kanikanci a wurinsa ko ba haka ba to wani abun ma in zai gyara ta ya ji ya ɓuya don kar wannan gidansa ya gani akwai wani da yan gidan suka ce na harkan irin alamin din nan to akwai yadda ake cire na keke na fef in an ka na keke na fef din sai dai ya hau ya tafi gefen gari sai ya gyara ya zo don kar su koya amma malamin makaranta ko malamin kantarwa in ya ga wani sabon ilimi ma Allah Allah yake ranar karatun ya zo ya faɗa Kashi yana sadaka ba ki shi to kaga shi yasa babu abin da ya kai ilimin albarka in ka ga laccara ɗalibansa sun faɗi yana jin daɗi wawa ne ma kuka ci ai laccara na gaske yana son ɗalibansa su ci gaba sai ka zo ga yana cewa na kayar da wani sai me kuma sai me mu ne fa a ƙasar mu ake abubuwa blindly in ba aka ba a turai a ce kai malamin makaranta ko su naka ɗalibai ɗari a ce goma sun faɗi to za ka amsa kwairin to baka iya koyarwa ba ne a ɗari bai ci arba'in ba baka iya koyarwa ba ne shi ya sa duk makaranta mai kyau idan ɗalibi ya faɗi ba a kan ɗalibi yake hucewa ba a kan malami korin shi za a yi korin shi za a yi ya yi ɗalibi ya yi firamare ya yi sakandare ya zo jami'a kuma jami'ar akwai hanyoyin da aka bi aka ɗauke shi ya yi jam akwai point da ya samu ko ya yi remedial ya kai a basa admission ya kai kai a ɗauke sa ɗalibi a makaranta an ɗauke shi ka zo ka koyar da shi kuka ce ya faɗi to sai dai kai lakcaran ba sa zuwa ko kuma ba ka da method mai kyau na ba su karatu shi yasa shek isa alifantami lokacin da yake lecturer a nan najeriya kos ɗinsa ba a faduwa ba ya kayar da ɗalibi ya tambaye sa yaya ɗalibai ba sa faduwa a kos na aka to to ai in sun fadi dan ba su cancanci su zo jami'ar ba ko ba ne ban tsaya na koyar da su ba saboda haka wani lakcaran ma kawai wani na haushin sa kake ka kayar da shi alhali kai abinda da baka sani ba duk ɗalibin da ka kulla mishi sai Allah ya kwashe albarkar da ya so ya baka kai lakcaran sai ya sa wa dalibin ba mamaki ka wahalar da shi a jami'a har ya bari shi kenan sai ya dawo da kwalin eh, da bai kai na jami'ar ba ba mamaki Eh, na NCS din sai ya samu wani matsayin da za ka zo gabansa neman alfarma wani a wajen Allah mai sauƙi ne musamman a duniyar siyasa yanzu ko ba gaba ne musamman a duniyar siyasa yanzu kawai sai ka ji an bashi kwamishina sai ka zo kana so sa keya lakcara kai uba ne ba wai don ɗalibi bai sai hana albaka kayar da shi ba shi da shi ka saya mishi wallahi zai amfane ka wata rana ka saya mishi in ka zama laccara mugu ba za ka yi tsawon rai ba in kashe ba ka zama mutumin kirki mai tausayin ɗalibanka mai sani ya kamata ya zo leci ka yi la'akari da unguwarsa da talaucinsa wani da kafa zai zo naira hamsin da zai hau a daidaita samun babu ka zanto mai tausayi ire wayan wayannan wanda ya karatu a waje zai ga nan lattara ne a maza ga shi zai ɗauki nauyin ɗalibin ƙasarsu ba ɗaya ba bai ma sai yarensa ba kuma ya rika ba su abinci akwai ɗanmu ɗan garin nan wanda yake can abu zaria ɗalibinmu abuna something makere dr shatima makeri ko yana nan zaria yan biyu suna faɗa alkhairansa sosai gidansa ya zama gidan al'ummarsa to haka ake so ka zauna cikin jama'a don haka yada ilimi na biyu ittisa'u da'iratin nafi faɗaɗa da'irar amfanarwan ilimin sai na uku jaryanul ajri alaika lada yana gudana a gare ka domin duk abin da ka faɗa wani ya wanda ya ji ya ce wancan wanda ya ce ya ji ya baka ji annabi yana cewa liballighu shahidu minkum alqa'im kana ɗauka kai ma kana bayarwa kana ɗauka kana bayarwa wannan kenan akwai darasi da muke na don marayu tare da vision fm gidan rediyon ta gida tana bani hakuri in yi hakuri ba su da izini na ba ko wani gidan rediyo a yobe sun roƙa su ba a ba su riga sawa muka ce mu duk abin da muka karantar ba ta da iyaka duk inda aka so a yada in an so ma a cire sunan mu a sa sunan wani a ce shi yayi kawai dai a yada shi ba fatan mu bane a ce mu muka yi a yada shi kawai in an ga kuskure sai a yi kokarin a gaya mana mu gyara kuma wanda ya ja inda yake shi ma ya gyara to kaga duk lokacin da aka yada abu ai kai kake da lada haka wanda ya yada shi ma yana da lada jaryanul ajri alayka bal wa ala kulli man istafada bari ma ba aka ga duk wanda ya amfana au ballagtahu ko ka is au ballagtahu ko ta isar masa tilkal fa'ida wa'annan fa'idar fi hayatika a rayuwarka wa ba da mamatika da bayan mutuwarka fa inau yanaluka lalle zai same ka misla ajrihim kwatankwacin ladan su la yunqasu min ujurihim shay'a ba za a rage komai daga ladadakin su ba al-amru thani ashara al'amari na sha biyu kaga ka koya ka koyar yana da muhimmanci ko da karatu kuke yi a jami'a a ajin ku ka gane wasu ba su gane ba kana yi cewa duk wanda ba shi da damuwa zan ba ku lokaci kaza mu haɗu mu yi research yana da muhimmanci Allah zai sa maka albarka kuma naka ya zauna su ma su karu al'amru sani ashar al'amari na sha biyu kasratu shukrillahi ta'ala duk ilimin da kai karanta in kana son ya haɓaka ka gane ka yawaita gode wa Allah wa kasratu hamdihi da yawan godiya gare sa kullum mazzatta ilman duk lokacin da ka karu da ilimi wani masu ne baka gane ba wani ya zo ya nuna maka ya baka formula kana gane ka kai alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka sai ka ga Allah kuma ya sake bude maka wani kofar ko haddan qur'ani kai ka haddace shafi ka ji ya zauna sai ka ce alhamdulillah shi yasa za ga a gargajiyance sai a ce in ka soke izu kaza za ka yanka ka ka yi sadaka za ka yanka akuya ka yi sadaka ai ba wai wani abu bane don godiya wa Allah ne imatu shukur ai a aikace ne bari yayi kaza da ya gode wa Allah sai ga abin ya zauna kana iya sawaranka ranka in na haddace izu ɗaya zan yi sadaka da kaza don godiya wa Allah wa ma bi ni'mati rabbika qala qala abu kilaba abu kilaba yace idza ahdatha Allah laka ilman idan Allah ya baka sabon wani ilimi fa ahdith lahu ibada ka kirkiro wa ilimin mai ibada hadisi kake hadda littafi ka sauke a'a kai duk lokacin da ka haddace shafi ka kirkiro wa Allah ibada ba wai ka ka bid'a ba sai ka tattauna tunda na haddace shafi daya bari kirkiro ibada don godiya wa Allah bari in alwala eh nafila raka'a biyu don godiya wa Allah kawai ma godiya wa Allah ne a'a bari in doki a ah, naira dubu daya in sai masara mudu biyu da kudin nika da cefane a ciki in ba mu bukaci a'a bari in sayi biskit kwali guda in raba wa yara yana da muhimmanci bari in yi azumi guda ɗaya na godewa Allah akan wannan shabi da na haddace ka kirkiro masa wata ibada a'a bari in ɗauki kyautar naira ɗari biyu in ba wa mamata Ira ba ta gane duk lokacin da Allah ya baka wani abin da ka karanta ka kirkiro masa wani ibada babu kamar kyautata wa iyaye ka san iyaye abu kaɗan za ka yi kuma su yi murna ka san mahaifinka da son goro sai ka saya masa manya-manyan daushe guda biyu sai ka yi bari ka sai ka kirkiro wani abu na ibada don godiya wa Allah a'a kai ka haddace kaza to bari dama in kana sallah kana subhana rabbil azim sau biyar sai ka ce bari in ƙara bibbiyo a kai na kwana biyu na kwana kaza bibbin nan don godiya wa Allah yana da muhimmanci kwarai da gaske yana sa ilimi ya albarka shi yasa za ga malamin mu na da ilimin da suka yi ya fi karfin tunanin mutum ka dubi imamu ahmad mai littafin musnad littattafan da bai haddace su raƙuma goma sha hudu su suka ɗibi littattafan ko kowane abu zai gama ga shafi kaza sai ka ce to wani a rayuwarsu yau shafi kaza to duk waɗannan abubuwan suka bi akwai addu'a akwai naci akwai godiya wa Allah don wani abun yadda ka ga wani makaniki ya zo ya kware a aikinsa ya zama daban to haka ilimi haka yake tafiya haka ilimi yake tafiya shi yasa abu kilaba ce idan Allah ya baka wani sabon ilimi ka kirkiro masa sabon ibada la yakun hammuka kai kar ya zanto wai damuwarka an tu haddisa bihi nas ka rike wa mutane zance haka dubi ibtida'ul ilmi al'amal na khatib al-baghdadi shafi na 34 zuwa 35 wa fi zalika a cikin wannan i'tirafun tabbatarwa bi fadlillahi alaika da falalan Allah a gare ka duk abin da Allah ya baka ka tabbatar ka cewa Allah ka tabbatar shi ya baka ba dabarar ka ba an gane ko haka mala'iku suka ce la ilma lana illa me ma allamta ka tabbatar wannan falala ce ta Allah ba wai ka ji wani bane Allah ne ya so ya baka kuma zai iya sa na ƙasa da kai ya wuce ka wal iftiqaru ilai kuma ka sake nuna Allah fa ya Allah har yanzu ina buƙatuwa zuwa gare ka baka ji annabi ba duk da Allah ya bashi ilimi tarbiyyar da Allah ya bashi ne wa qul rabbi zidni ilmi ya Allah har yanzu ina buƙata ina buƙata wato babu abin da in Allah ya baka ka sake neman ya baka fiye da haka kamar ilimi yadda shan musa da mai hula ya ce riya haramun ne amma ga mace ba halal ne sai ta yi riya ko ta samu lada ta yi kwalliya ba don ta birge Allah ko ta birge mijin ta birge mijin <laughs> shi kenan miji bai sayo nama ba ta saya da kudinta ta soya ta gyara don ta birge waye ita ta yi riya ta samu lada cikakke kai ko ka yi riya ka samu samu <laughs> wadda ke da haka mala ya gaya mata a wani masallacin jiya mala ya ce walhazar min al'ujur ka yi taka tsantsan daga jiji da kai kar don ka yi ilimi in ba a kira ka da lakabin ilimin ba kana hushi an gane ku yana da kyau a karrama ka amma wani kira ka in bai ce gangaren ba ranka zai ɓaci in bai ce imam ba ranka zai ɓaci in bai ce shakko ko malam ba in bai ce maka chief ba bai ce maka mista ba wallahi ka guji rudu in dai al'allama abu abdurrahman nasiruddin albani wanda malam musa ya mana bayani shan musa da mai hula wanda da usaimin da bin ba sun ba shi tuta waya aka yi da shi ina jin ko a gidan talabijin ne yana amsa fatoyi sai wata ta yi waya ta ce malam kuka Allah ya baku ilimi kun gode wa Allah fasa amsa fatawar ya fashe da kuka ya ce shi din nan za ta Allah ya bashi ilimi ya fashe da kuka ya fasa ya tafi amma sai ga mutum ya ɗebi girman kai gaba ɗaya wanda girman kansa ɗin da yake gani yana da ilimin wannan kwata-kwata bai kai hazo na zukatan ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗaliban wa'ancan malaman ba shi sa a nan malam ya ce ka guji ruduwa wal hazur min al'ajir karka ce kai malami ne kana so duk inda ka je a san ka wala ka guji wannan karka rudu da jiji da kai jiji da kai na hallaka mutum wani ba mamaki gangaram ne in zai je taro in ba masu taka masa baya ma zai fasa zuwa haka na ga wani ɗalibi a ƙauye Baki wannan bai iya ba sai na gansa a kasuwa ya tara 'yan agaji tara a bayan shi bai yi tsammani zai karanta alhamdu zuwa alamtara kaifa ba da alkyabba to da ya gani sai yana kawar da kai to wani abun kunya ne kana tafiya ma mutane yiwu yiwu a bayan kame a ciki ne a ciki yanzu dr sani kenan sai su ɗimi mutum dubu goma kenan waye yaya a ce malamin boko zai fi ka wayewa kana malamin arabiya yanzu ka je na profesa ne za a ba za a sama profesa ba ne yanzu yana gogayya da ku ilimin boko ya tarbiyyantar da shi kai ilimin addini ya tsura maka girman kai da jiji da kai profesa ne amma za ganshi ba yana mai da kansa ba kowa ba su usaimin din nan za za eh, zo masallacin annabi a madina makka a lokacin da suke raye in ba ka san su ba za ce maka wane ba sai ga wani jikan shi da kawai yake tura shi a keken guragu tsufa ya tsufa usaimin ya zo ya zauna a sahun gaba a masallaci don tsabagen ma ba a san shi ba ba shi da wasu bodyguard shi da sai jami'in tsaro ya zo inda ya zauna din ba daidai bane bai dace ya zauna a wurin ba manyan malamai ne masu gyaran liman su suke zama a wurin shi ko yana ga ya samu sahun gaba da aka ce tashi ce ba zai tashi kuma yana tsugunar da kansa kar a ga fuskar shi ba <laughs> in an yaka shi yana ganin falalar zama a sahun gaba kamar ya kai cizo shi ba za a daga shi a wannan wurin ba khairu sufufi awwaluha wallahi daga baya da aka yi a jami'in tsaron wannan wane ne ya kama hannun malam zai sun ba hannun malam yana kwata yana astaghfirullah astaghfirullah yana ga za a kai shi matsayin da bai kai ba wallahi galibi abin da yake halakar da mu malami ne amma in ya ɗebi girman kai wai kuma malamin addini in malamin boko bai yi girman kai ba in farfesa bai zo yana jiji da kai ba kai menene naka na jiji da kai ba ga gani bane annabi da wani ya ga annabi yi kwarjini annabi ce menene na kwarjini ne dan mace ce mai cin nama jirgin bamba babu abin daga hankali na bawan Allah mu ci abinci da shi saboda haka in kana son ilimin ka yi albarka sai ka mai da kanka ba komai ba ya shiga ana nuna maka hoton shan gumi ga didi ana bin shi sha baka mamur ba ga raddul azhan na shi hannunka ba domin tsani tafsirin sa na Hausa kadai mujalladi shida ya ishe ka eh, eh, ko eh, farfesa kake ko kakan farfesa baka yi zaka rubuta wannan ba amma dubi yadda rayuwarsu yake saboda haka kuma duka mu da bamu da ilimin mu muke da girman kan to shi ya sa a nan malaita kada ya rudu kada ya rudu in har yanzu albani Zariya zai ce maka mu almajiran su gumi ne mu almajiran su wane ne to kai ku ba su ka je haramin madina ka gani malami ne ya tumbatsa a duniya sai ka ganshi gashi nan simple ya zo ana ta karatu a yi dariya a yi raha a ajiye dabino ya ci da ɗaliban to a anan malam yake ce maka lalle lalle wal hazru min al ka kwabi kanka daga jiji da kai daga jiji da kai wannan mu yi kokari mu kiyaye wa kullama zadaka Allahu azza wa jalla ilman wa fadla duk lokacin da Allah ya kara maka ilimi da matsayi fa'aktir min shukrin lahi ta'ala wahdahu ka yawaita godiya wa Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya fa inna zalika min asbabin ziyada wani yana daga cikin sabubban samun ƙarin ilimi don Allah ce la'in shakartum la'azidan in kun gode za mu ƙara mu surat ibrahim aya ta bakwai insha Allah ta'ala karatu na gaba za mu tashi Al'amur الثالث عشر الحذر من التطلع إلى التصدر والترقص ana son malami ya zanto mai taka tsantsan daga neman shugabanci an gane ko kar a zo a ce ana neman limanci ka zo kana ta wawusu a kai kowane abu a matsa ne a baka ya fi albarka ce sai mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah samu yi dace a lada kuskure ko gwatun tuba insha Allah ya taimana subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a atubu